الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون waɗannan kafirai su ne waɗanda suka zamar da addininsu abin izgili da wasa rayuwar duniya ta ruɗe su da kyale ƙyalenta da kayan adonta to a ranar alkiyama Allah zai ƙyale su ya bar su suna ɗanɗanar azaba kamar yadda suka manta da haɗuwa da shi a ranar alkiyama ba su yi aiki don hakan ba ba su yi mata shiri ba saboda su da hujjojin Allah da dalilansa da inkarinsu gare su duk da sun san alkiyama gaskiya ce